ɗan shekara arba'in ma'aurati, uban yara biyar mamman umaru mai laƙanin tsoho da aka turo ƙeyarsa gida daga ƙasar Algeria a shekara 2006 inda aka kawo shi a gadas tare da kawunsa. A nan ya gamu da wani abokinsa da suka yi yarinta tare wanda ke zaune a garin Cirozirin tare da shi ya koyi aikin ɗinki bayan ya samu horo wajen abokin nasa sai ya komo garinsu na ainihi da kwaro ya mana bayanin rayuwar tasa. don da na zo da kwaro da jimawa in kenzenda ne na yi installe haka nan avec ma mashin kenan abu guda ne aiki ne kawai sai abin ya yi develope muka yi ta tahiya harkoki suka miƙe yaro biyu dai na fara nema na yi forman su gratuitement a dakoro na yi forman matasa da yawa a ba su da iyaka sun girku kuma sun zamna sosai. bisa sadaukar da kansa da kuma sa kai matashi maɗumki mamman umaru da halin ƙashin kansa ya buɗa wata cibiyar ba da horo ga koyon ɗumki ga matasa ɗiya mata da samari a garin nasu wata hanya a cewarsa ta kawo tashi gudunmuwar koya wa matasa aikin hannu. Ban taɓa samun wani tallafi ba daga wajen gwamnati ko daga wata ONG. Ni dai ne na kirkiro fasa'a ta na iya aiki kenan ya kamata in taimaka ma matasa saboda su samu su samu eh, sana'o'insu na hannu surtu mata. Kamar yayin da gwamnati yake nan yana kokowa da talauci kenan mata ne ya kamata a tallafa ma da matasa. Tun girkin wannan cibiyar matasa 'yan mata da samari da dama ya koya ma ɗinki kuma kyauta ruwan Allah. Mun haɗu da Maryama Alhaji Ahmed tana kan aikinta a cikin shagonta cikin gidansu tana ɗaya daga wa'anda suka koyi aikin ɗinki a wannan cibiyar ga shaidar da ta mana. A inda na samu horo wajen mamma can aka ba mu horo gare shi kuma muka iya an muka dawo a gida muna nan gayi da kanmu. Su dai mun iya ina gida ina nan gayi kuma na ci umhanin shi gaskiya ya ƙara ni sosai ana kamin ɗinki a nan gida sosai ma. Wannan husa'ar ta matashi mamman Umaru Tsoho abu ya waje ba a tallafa masa a yaba masa don ya zan abun koyi ga wasu 'yan ƙasa.